Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Bullar annobar zazzabin Ebola a shekara ta 2015 ita ce bullar annobar cuta mafi girma da aka taɓa gani a tarihi, domin kuwa an samu bullarta a kimamin ƙasashen Afirka guda hudu. Ebola ta kashe fiye da mutane dubu takwas a ƙasashen Saliyo da Liberia da kuma Gini. Haka kuma ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce fiye da mutane dubu ashirin ne suka kamu da cutar a waɗannan ƙasashe. A lokacin da aka samu bullar annobar, filin lafiya uwar jiki ya gabatar da shirye-shirye akan hanyoyin rigakafi, kuma wannan na ɗaya daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar akan bullar wannan cuta ta Ebola. To kamar yadda kila ba za ku rasa ji ba zazzabin Ebola tana ci gaba da yin barna domin ya zuwa yanzu ta kashe kusan mutane 900. har ma ta kai jallin da ƙasar saudi arabia ta hana musulmi daga ƙasashen gini da saliyo da kuma liberia zuwa aikin hajin bana gashi kuma a najeriya ɗan ƙasar liberia nan da ya shigo ƙasar da cutar ta kuma kashe shi ya yaɗa ta domin kuwa likitar da ta yi jinyarsa ta kamu da cutar ana kuma bayyana tsoron cewa akwai wasu mutanen da suka shiga jirgin saman da shi ɗan ƙasar liberia ya shigo kila su ma sun harbu da ƙwayar cutar ta ebola A saboda na sake gayyato mana Dr. Munir Mustapha ƙwararre akan cututtukan da suke saurin yaduwa a tsakanin jama'a wanda yake nazari mai zurfi akan irin waɗannan cututtukan a jami'ar Pittsburgh da ke nan Amurka. Ko da yake kwanaki mun bayyana muku yadda ake kamuwa da Ebola da hanyoyin rigakafi. Na nemi Dr. Munnar Mustapha da ya sake bayyana mana yadda ake kamuwa da wannan cuta da ke nema zama karan tsaye. Eh, a takaice a cutar ebola ana yaduwa ne ko ta mutum ya dauka daga namun dawa ko kuma daga wani dan adam da yake da cutar wato mu kamar mu a najeriya yawanci wanda suka zo da cutar kinga daga wata ƙasa suka zo saboda haka ma duk dai wanda suka kamu da ita daga wani ne kuma wanda suka fi kamuwa da ita shine masu jinyar mara lafiya wanda yake fama da wannan cutar ko kuma wani wanda ya zauna da kusa da wanda cutar take fama yake fama da wannan cuta. To likita bari mu fahimce ka tunda an ce wannan cuta sai ka kusanci wanda ya kamu da cutar zaka kamu da ita. To ka san yanayin yadda ake zama a jirgin sama. Mm. Misali a ce duk mutanen da ke cikin jirgin sama na akwai yiwuwar za su kamu da cutar? Idan har mutum yana akwai wanda yake ah, da wannan cutar kuma tun da kin san alamominta sun hada da kamar harawa ko amai da gudawa misali idan shi kamar wanda ya shiga wannan da wannan cutar jirgi ko misali ya shiga ya amfani da wannan banɗaki a jirgin wani ya shiga zai iya ɗauka ko kuma in ya ɓata wani abu ko kujerarsa wani ya taɓa ya ko ya zauna kusa da shi kam zai iya ɗauka. akwai hanyoyi da dama gaskiya kama a jirgi da za a iya ɗauka. to kamar mota fatan da mutanenmu na yawan tafiye-tafiye a mota. shi ma gaskiya wato ita wannan cuta sau a wani abu abin nan shi ne duk wanda cutar bata bayyana ba bai zama cewa bata kai matakin ya yi wannan harawa ko amai ko gudawa ba eh. to bata yi karfin da zai sa wa wani ba saboda haka duk wanda yake harkokinsa ya aka gada alamar cikakkiyar lafiya to ko da ya ɗauko ta a wani waje to shi ba zai iya sawa wani ba saboda haka a mota idan ana da alama wanda yake da rashin lafiya kaga sai ya dakatar da tafiyar sai ya je asibiti a duba shi suma kuma wanda za su shiga mota suka ga da alamar wanda yake aka mara lafiya shi ma sai a dai ba shi shawarar ya je asibiti kai yayi wannan tafiya amma an ka shiga mota kowa da yake cikin mota ba wanda ya ke fama da waɗannan alamu na cutar to insha Allah dai ba ba asarar mutum zai ɗauka haka To muhimmin abu dai alamomi ya alamomin wannan cuta take. suke alamomin ta na farko gaskiya tana farawa ne kamar dai shara da aka sani zazzafan zazzabi mai zafi wa kasala harau daga baya sai mutum ya fara harauwa ya fara gudawa daga baya kuma sai ya zama cewa da aman da gudawa haka duk jini yana ana ganin jini a cikinsu. daga baya mutum ya rika haɓo har yawanci tana ma wanda ma in abu ya zo da ajali sai jini ya ta zuba ya ta zuba ta waɗannan kafofi har a rage halinsa. To ya mutane za su kare kansu misali a ce kana zaune kusa da wani sai ka ga ya mm. fara harasuwa. So gaskiya duk wanda ya fara alamu musamman garuruwan da wannan cutar ta kai kamar garuruwan ma'anar gida Najeriya ko sauran a yammacin afirka in dai ba ya zama tilas ba kai ne dolan wanda zai kula da wannan mutum ko kai ne za ka ɗauke shi ka kai shi asibiti to gaskiya ma a nisanci kusanta da wannan idan wani dan uwa ne an san dai akwai lada na ziyara mara lafiya to amma a irin wannan hali in mutum yana harawa ko yana gudawa sai ka zauna gida ka masa addu'a in ma da wani sai ya zama mutum ɗaya wanda ya zama tilas na shi dole shi zai kula da shi sai ya kula da shi kuma shi wannan mutum ɗayan ya kiyaye tsafta ya kai wannan ɗan uwan nasa asibiti a gwada idan an tabbatar ba nan cuta ba ce alhamdulillah eh to abin da nake so likita ka mana bayani misalin kana da wani naka na kusa da kai wanda ya zama dole kai zaka kula da shi kafin ka je asibiti din nan ko ko kafin ka kai shi asibitin nan waɗannan matakai zaka ɗauka na dai kokarin kare kanka to na farko shine duk abin da ah, jinin wannan mara lafiya ko harawar shi ya taba ba a so ka taba shi da hannunka inda halin da mutum zai samu safa hannu irin ta asibiti to in babu ko leda ce mutum ya sa ya wanke kafin ka in kai kula da wannan mara lafiya kafin ka wasu harkoki ka wanke hannunka da sabulu duk inda wannan ko ban daki ne ko abin nan mutum ya shiga kafin a kai shi asibiti a wanke wannan waje da sabulu kuma ka a bari wani wanda ba shi da alamun wannan cutar ya shiga wani wajen kaga sai zama an keɓance wa mutum bayan gidansa bai zama a dai takaita ta'ammalin da zai da sauran jama'a har sai an tabbatar da cewa wannan cuta ita ce ko ba ita ba ce. To kuma ma in aka ga haka din ya kamata duk da ma suke kusa da wannan mutumin ko da ba su da alamun su je a gwada su ko abin zai taimaka. Kwarai da gaske dama shi mai alamun za a fara gwadawa sannan sai kuma a gwada duk na kusa da wannan mara lafiya gwada wanda yake jinyarsa da kuma sauran iyalai da jama'a da suke kusa da mutum inda akwai buƙatar gwamnatocin su ma a nan su shigo kenan su samar da kayan bincike da bayanai da asibitoci da za a yi wannan gwaje-gwaje cikin sauki. eh tuni an yi bayanin cewa gwamnatoci sun fara ɗaukan matakai sun kafa wuraren bincike da sauransu kuma sun da wajen wayarwa da jama'a kai. To, To misali a ce yanzu ya zama na cewa wannan al'amari ya zo da ƙarar kwana. Na'am. Me wannan wanda ya kamu da wannan cuta sai ya rasu. Wa'anda ah. za su yi kamar wankan gawa an musulmi ne ko kuma yadda su kristan suke ya ya kamata a yi wannan abin. Gaskiya idan mutum ya aka ya je asibiti aka tabbatar da wannan cutar ko kuma ana zargin ita ce da alamunta mutum ya cika to gaskiya kafin a ce za a yi wankan gawa ko kafin a karɓi gawan na ya kamata su dan uwan wannan mamaci ko kuma malamai ko limamai da za su yi wannan hidima ta mamaci gaskiya su nemi cikakken bayani daga likitocin da suke lura da wannan mara lafiya kan me ya kamata su yi kar a je garin abin nan kuma ya zama an ƙara samun yaduwar wannan cutar ba wai a ce kada a yi ba amma da akwai buƙatar da malaman addini da su ɗan uwan mamaci da likitoci su ƙarar wa juna yaya za a in wankan gawan ne ya za a yi ba tare da an shiga haɗari ba in kuma da yadda za wata mafita kin ga malamai ne kamata su shigo kuma su ba da bayani a wannan so akwai buƙatar likitoci da malamai su ƙari juna sani gaskiya a wannan bangare. To, masu iya magana dai sun ce idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira. Gyara kayanka kuma bai zama sauke maraba ba. To, na Dokta Munar mun gode da wannan bayani. To, Allah ya ƙara kiyaye mu. Amin, amin. Likitoci Haka ne. Wannan shiri na lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke da ke tuna baya yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗaya daga cikin cututtukan da aka faye kamuwa da ita shine ciwon hawan jini, cutar da ba ta da wata alama takamamme. kamar yadda likitoci ke bayani. Mun sha yin shiri akan wannan cuta. Ɗaya daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar shine inda Dr. Ladan ya yi bayani akan alamominta kamar haka. Illar ciwon hawan jini ba da wani alama hajiya. To. Sai dai abin ya kai illa inda ya kai. Wato sai abin ya yi tsanani. Eh tsanani. Saboda haka inda kana ciwon hawan jini ba ne alamar da za a gani sai kawai inda kwana kawai sai ga ko mutum ya kodar mutum ta daina aiki ko kuma ka ga mutum kawai haka ya haɗe. To, a saboda haka likita a mutum ya rika zuwa asibiti ana duba shi akai akai irin ko da lafiyan ka kalau ka je a bincike ka yana da amfani kenan. Eh, kowane lokaci ko ma nan kasashe kamar nima a kowane shekara ko wani wata shida nakan je a dudduba komai ya kamata ko kuma in dai mutum ma yana dan hanya ko yana dan da hali akwai irin abubuwan da ake ake saya yanzu wadansu na'urori wanda mutum kansa zai sa hannunsa sai sai rika gwada hawan yadda jinin mutum yake wato mutum zai iya yi da kanshi a gida ya kamata in dai mutum yana tsammani yana ya kamata ko kuma ya rinka zuwa likita su kowane lokaci ana gwada shi domin wannan in ba a gwada shi ba za ka san abin da ke faruwa ba sai kawai ka ga mutum shi yasa wani lokaci waɗansu mutane kamar irin su ciwon inna ɗin da ai in ta tsanani ne take kawo wannan ai to Allah ya sauke amin Abin da ya sawwaka kenan a wannan filin sai kuma shirinmu na gaba cikin ikon Allah. A halin yanzu kuwa Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya. ce ka ce duniya ana ta wani kari. Ba ana rawa kuɗi.